This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana a kan mitoci 25, 31, 41 da kuma 60. Ba sauraron mu a can jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da dalol FM da kuma niyya. Kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a koda yaushe akan voahausa.com ko sashen hausa.com. Masu saurare Assalamu alaikum barkamu da warhaka. Maryam Dauda ce daga nan birnin Washington DC tare da Mahmud Lalo da sauran abokan aiki muka sake dawo muku da wani sabon shirin a daidai wannan lokacin. A shirin namu na yau za ku ji cewa jami'an kiwon lafiya a ƙasar Ghana yanzu haka sun fara wani yajin aiki na illa masha Allahu. Za kuma ku ji cewa bayan da aka fidda sunayen ministocin Najeriya yau, wani batu da ya ja hankalin 'yan majalisar shine ko za a iya tantance shugaban ƙasa in har zai zama minista. Yau muna son jin ra'ayoyinku a kan sunayen ministocin da aka fidda. Lambar da za ku kira ku bayyana ra'ayi ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. Za kuma mu kawo muku labaran wasanni daga jamhuriyar Nijar, amma kafin nan sai a gyara zama a jihalin da duniyar ta wuri. ta jama'a assalamu alaikum. Wata majiya a rundunar sojin Chadi ta ce an kashe dakarun kasar su goma sha a yau talata yayin wani hari da ake zargin 'yan ƙungiyar Boko Haram da kaiwa. majiyar ta gaya manema labarai cewa har ila yau an kashe mayakan kungiyar su goma sha bakwai a wannan gama a lokacin da suka kai hari a wani wuri da aka girke dakarun kasar a kusa da tafkin chadi da misalin karfe hudu na safiyar yau agogon yankin sojojin chadi na daga cikin dakarun haɗin gwiwa da aka kafa domin yaƙi da boko haram har-haren kungiyar ya bazu a 'yan shekarun nan daga tushen rikicin da ke arewa maso gabashin najeriya zuwa ƙasashen chadi da kamaru da kuma nijar a farkon shekarar nan dakarun chadi sun taimaka wa takwarorinsu na najeriya wajen kwato wasu yankuna da suka fada hannun mayakan fiye dai da mutane dubu goma mayakan na boko haram suka halaka a najeriya tun daga shekarar 2009 a ikirarin da suke yi na kokarin kafa dalar musulunci rikicin har ila yau ya raba masama da mutane wato miliyan biyu da muhallansu a najeriya manzo na musamman da amurka ta nada domin yaƙar ayyukan ƙungiyar isil ya isa daza babban birnin iraki domin nuna goyon baya ga dakarun ƙawance da iraki ke jagoranta da kuma tattauna yadda za a yi galaba a kan kungiyoyin 'yan ta'addar janar john allen mai ritaya ya isa birnin na bagadaza ne a yau talata domin ganawa da manyan jami'an gwamnati da na tsaron kasar baya ga batun yaƙi da ƙungiyar ta isil ɓangarorin biyu za su zanta akan sauran batutuwan da suka shafi ci gaban yankin Wannan ziyarar na zuwa ne a daidai lokacin da mayakan na ISIL suka ɗauki alhakin kai wani hari da ya yi sanadin mutuwar mutane 57. A yau talata masu tsatsauran ra'ayin 'yan sunni suka ce su suka kai hari a kan mabiya ɗari ka shi'a a wani harin bam da aka kai a cikin mota a kasuwar kudancin garin Alzubair da ke bas. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka. to har ila kungiyar ta isil ta dauki alhakin kai wasu jerin munanan hare-hare akan headquarter da dakarun saudiya ke jagoranta a birnin adin da ke kasar yamal a wata sanarwa da kungiyar ta saka a shafin intanet kungiyar tsigirin ta ce ta kai hare-haren kunna bakin waken guda hudu wannan bayani ya saba wanda hukumomin suka fitar inda suka ce harin rokoki ne da 'yan tawayen shi'a da ke samun goyon bayan iran suka kai gabanin wannan sanarwa kasar dalar larabawa ta ce wasu hararen rokoki sun yi sanadin mutuwar dakarun haɗin gwiwa goma sha biyar da saudiya ke jagoranta ciki haddana na kasar yamal kamfanin dillancin labaran kasar mai suna wam ya ɗora lakin harin akan 'yan tawayen huthi da suka kwashe fiye da shekara suna yakar gwamnatin yamal dakarun kasar ta dalar larabawa na daga cikin sojojin haɗin gwiwa da saudiya ke jagoranta Daga ƙarshe a ƙasar Amurka, jihar California ta zama jiha ta biyar da ta amince da yin amfani da magani wajen taimakawa marasa lafiya da ke so su kashe kansu su cimma buransu. Gwamnan jihar Jerry Brown ya saka hannu a kan dokar a jiya Litinin wacce za ta baiwa likitoci dama su ba da maganin da zai taimakawa mara lafiyan wanda yake fama da cutar da ba ta warkewa damar kashe kansa. sai dai dokar na iya wato ita dokar tana iya aiki ne kadai akan waɗanda ke cikin hayyacinsu da kuma waɗanda ya rage musu watanni shida su mutu masu goyon bayan wannan tsarin sun ce dokar za ta taimaka wajen baiwa marasa lafiyan mutuwa cikin mutunci sai dai masu suka dokar wanda suka hada hadda mabiya ɗarika katolika sun ce akwai yiwuwar wannan tsarin ya tursasawa marasa galihu da masu yawan shekaru da nakasassu su kashe kansu labaran duniya kuka saurara daga sashen hausa na murya amurka a nan birnin washington dc To madalla da farko bari mu buɗe taskar tamu da rahoto daga ƙasar Ghana. Wata guda kenan da likitoci suka yi yajin aiki a ƙasar ta Ghana. Jiya kuma jami'an kiwon lafiya da ba a biya su albashi ba suka fara yajin aiki. Amma ana sa ran za a biya musu bukatunsu nan da mako mai zuwa. Baba Yakubu Makeri yana da ƙarin bayani. ma'aikatan nas nas da unguwar zoma da suke yajin aikin kuwa an ɗauke su aiki ne daga shekarar 2011 zuwa 2015 a yayin da wasu ke korafin rashin samun albashinsu na shekara ɗaya wasu kuwa sun samu albashi ne na watanni uku kacal tun da aka ɗauke su aiki shekaru uku da suka wuce kakakin haɗin ƙungiyoyin nas nas da albashinsu suka makale mai suna douglas a fuku ya ce ya zama tilas ne su yi wannan yajin aiki na sai yadda hali ya yiwu saboda gazawar da gwamnati ta yi wurin cika alƙawura da ta daɗe tana musu The promises they gave us, the reassurances, were not implemented. Hence, the leadership of the coalition have come to the crossroad where going back to the work is an impossibility. Ya ce dalilan rashin cika alƙawura shine suka sa shugabannin haɗin ƙungiyar suka dace akan wannan yajin aiki kuma ya kira ga mambobin ƙungiyoyin da su ajiye aikin su har sai sun samu kuɗaɗen su. Douglas adupoku ya ƙara da cewa. We apologize to our cherished and innocent patients and their relatives. to accept any inconveniences. We therefore give our word to the general public to put the blame on the government. Muna neman gafara ga marasa mu da duk danginsu akan duk wata damuwa da wannan yajin aikin zai haifar, amma dai a ɗora laifi akan gwamnati sabili da gazawarta wurin cika alkawari. Shi kuwa ministan ɗaukar ma'aikata da harkokin kwadago Haruna Idrisu ya kwatanta wannan yajin aiki da sabawa doka. Their action is clearly unlawful, is unnecessary, is uncalled for they should resume work and they'll be paid. Next week they will smile. Ya ce matakin nan nasu ya saba wa doka bai dace ba kuma ba shi da amfani don haka su koma bakin aikin su za a biya su nan da sabon mako dukkanin su za su yi murmushi. Shugabannin kungiyar NES NES din marasa lafiyar hankali da suka dade suna barazanar yajin aiki sabili da albashin su sun ce za su koma su shaida wa mambobin su sa'annan su bayyana mataki na gaba. We've already met the minister. respect a lot. We are going to meet our people. Whatever transpires, we get back and we'll let the whole Ghana Mun saurari ministan kuma muna mutunta shi, amma dai za mu koma ga mambobinmu. Abin da zai faru za mu shaida wa al'umman Ghana. Shi ko shugaban kungiyar Nes Nes da unguwar zoma na kasar Ghana, Kwakwa Santi Krobia, ya ce ma'aikatan Nes Nes na fama da matsalolin rayuwa, har wasu ma suna fuskantar barazanan kurarsu daga su, saboda rashin biyan kuɗin haya. Don haka dole ne fa gwamnati ta dawo dai abin da ya kamata. Sai dai yajin aikin yana nan yana ci gaba a faɗin ƙasar baki ɗaya. Zan gaida likitoci masu kulawa da lahiyar masu kulawa da rayuwar Madalla a gaishe da Baba Yakubu Makeri yanzu kuma bari mu koma Najeriya babban birnin tarayya. Shugaba Muhammadu Buhari na Najeriya ya ce shi ne zai zama ministan albarkatun man fetur. Wannan batu ya ɗauki hankalin 'yan majalisa. da yanzu suke harama tantance sabbin ministoci 21 da shugaban ya aiki masu amma babu sunansa a ciki to wannan yana nufin cewa majalisar dattawan ba za ta tantance shi ba madina dauda tana da rahoto akan wannan amsar Ɗaya cikin batutuwa da suka ɗauki hankali a kan maganin tantance ministoci 21 da shugaba ya aike wa majalisar dattawa shine cewa shi kansa shugaban ƙasa ya ce shine zai zama ministan ma'aikatar albarkatun man fetur. To shin a hukumance majalisa za ta iya tantance shugaban ƙasa domin samun matsayin minista? Tambayar kenan da na yi wa sanata Kabiru Ibrahim Gaya. Wannan bayani da waɗansu ke yi wata dokan Najeriya ba. Dukkan ministocin Najeriya dukkansu aiki ne na shugaban kasa ga baki daya ya sakanwa waɗansu mutane su riƙe masa in ba kawai shine ministan din najeriya to sai aka zo aka ce a'a sauran ministry kaza ba zai rubu yana nan yana works yanzu yana education yana petroleum ba zai zama yana nan ko'ina ba so da haka aikinsa ne ya ba waɗansu su riƙe mashi a bisa amana so da haka idan yana da aiki guda hamsin ya ce a 49 na bayar ku riƙe ɗaya zan riƙe ai wannan ba laifi ba ne a dokar najeriya ma haka ta faɗa in ma ya ce zai ɗauki ministire guda biyu ya riƙe zai iya riƙe su zai daidai ne kusan mutane ne ba su gane ba kuma kuma zancen a ce ka zo ka tantance shi ba ta mata so ba dokar najeriya ta ce shine shugaban ƙasar najeriya duk abubuwan na ƙarshen suke so kaga doka ta riga ta bashi wannan a su yake ba wani sabon abu bane saboda haka kawai aiki ne ya ɗauki wani aiki bangare da ya ba wani minista ya ba wani minista ya ba wani minista saboda haka babu damar ka ce za ka kirawo shi ka tantance shi to yaya batun da 'yan adawa suka ce sai sun gayyato hukumar efcc da icpc a lokacin da ake tantance ministocin shugaban masu rinjaye allin dume ya mayar da martani kamar haka ai su yan adawa din ba su za su gaya mana yadda za su yi ba su din lokacin da suke zaben minista ba sun kawo barayi da menene ma sun sa su sun wuce ba a ciki sai namu da an tatance mu ba za mu yadda kuma su ma maganar jarida suke ko maganar rediyo don muke majalisa na ɗaya tukuna a majalisa sai shugaban majalisa ya ce ka yi magana tukuna ma za ka yi magana in mun ga dama ba za su yi magana ba yan adama mu za mu bi doka za mu bi kundin tsarin kasa shi ya sa ma muka ɗaga yanzu daga yau cewa sai talata mai zuwa don wanda aka zaɓe su minista ɗin akwai requirement na kundin tsarin kasa wanda za mu fahimtar da su su je su samu cewa a tabbatar cewa an yi complying da wannan eh, wato requirement ɗin kamar sashi na 147 ya bukaci kowaye wanda aka sashi minista ya zamanto yana da yana da cancanta don tsayawa zaben majalisar wakilai to cancantan ka tsaya zaɓe majalisar wakilai ya buƙaci sai ka kai shekara talatin ya buƙaci sai ka gama secondary school ya buƙaci sai cewa kana da katin jam'iya ya buƙaci cewa sai jam'iyya sun amince da kai to nan duk za mu bi amma maganar da suke yi cewa wai sai efcc efcc ba ta da dama a cikin kundin tsarin kasa ta ce wane bai kamata ba a bashi matsayi ba ba shi da shi a halin yanzu dai 'yan najeriya sun sa ido domin ganin sunayen da za su bayyana a kashi na biyu na sunayen ministocin da shugaban kasa ya ce yana tafe nan ba da dadewa ba saura ministoci goma sha biyar ne kamar yadda kundin tsarin mulki ya tanada madina dauda muryar amurka daga abuja najeriya madalla a gaishe da madina dauda Yau muna son jin ra'ayoyinku ne a kan sunayen ministocin da aka fidda aka kuma sanar. Kada ku manta lambar da za ku kira ku bayyana ra'ayi ita ce biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar. Amma kafin nan ku shakata da wannan waƙar. Rana saga garma lokaci ya yi da za a gyara zama a kira biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar domin a bayyana ra'ayi. Zan nana ta sabuwar lambar, biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar. Tuma da lamun samu kira na farko daga Damaturu. Salamu alaikum. Wane ne akan layi daga Damaturu? Musa ne daga Damaturu. To Malam Musa me zaka ce game da batun yau game da sunayen ministocin da aka fidda? Malam Musa daga Damaturu ko kana jan mu? Ga dukan alamu eh, layin shi ya goce. To bari mu je Maiduguri. Na Maiduguri kana jan mu? To menene ra'ayinka da wa muke eh. magana? Da, Malam Musa ne daga Maiduguri. To Malam Musa me zaka ce game da batun yau? Wato harkan ministocin da aka dauka gaskiya kwarai da gaske mun ji daɗi su. Na'am me ya ka ce haka? Allah ya sa kuma su zama wannan mutumin wani mutumin kirki a Maiduguri a Borno State kenan. Na'am, to mun gode Malam Musa yanzu kuma bari mu je jihar Sokoto. Hello? Hello? Da wa muke magana daga Sokoto? Kina magana da Akilu. To Malam Akilu, me za ka ce game da sunayen ministocin da aka fidda yau? Ya kaga wannan zaben da aka yi? To lalle kan dangance da sunayen ministocin da mai girma shugaban kasa janar buhari ya su a mun gamsu da su ɗari bisa ɗari na'am to mun gode malam akilu yanzu kuma bari mu je jihar kebbi wanda wanda aka magana da shi abdullahi abubakar dan sango daga dole kaina to malam abdullahi mece ce gudunmuwa ka yau abinda a gudunmuwa ta shugaba buhari ya yi zaɓe na kware tun da bai nuna bambanci ba ya ɗebo yan adawa kuma mm. ya ɗebo nan jam'iyya. To Malam Audu, mun gode da ra'ayinka yanzu kuma bari mu je jihar Gombe. Eh, Suleiman Musa Liman ne daga jihar Gombe. To Malam Suleiman ya kaga zaben ministocin da aka yi ko ko in ce sunayen da aka fidda? Eh, Malam Suleiman. To na dai gaba da shi matasa ciki ba shi yasa nake magana ya kamata a sa matasa ciki. Na'am to kamar wa'annan irin matasa ne kake gani ya kamata a sanya su? To, a janar kam ai ya sani tun da shi ne shugaban kasa shi kam ya san yadda ya kamata ya dauka. Ito e kaga ayan aka yi batun a sanya matasa akwai abubuwan da ya kamata a duba na ɗaya shine cancanta. su matasan nan eh. yawancin lokaci suna so a sa su cikin abubuwa suna da matsayi ko kuma suna da cancanta da ya kamata a kai su wuraren da suke gani ya kamata a kai su? Eh. Ya kake ganin wannan? A gaskiya to ya kamata ya duba cancanta nan daga farko To mun gode. Na'am to mun gode da wannan ra'ayi naka yanzu bari mu je da maturu. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam da wa muke magana? Kai tsaye kina magana da Sunusi London Boy daga Ramatu jihar Yobe. To Malam Sunusi ya kaga zaben ministoci ko kuma sunayen da aka fadda na ministocin Najeriya? Eh to kwarai da gaske wannan zaben ministoci matukar shugaban kasa ya matukar birgin kwarai da gaske na ji daɗi da wannan ministoci da sunaye da kuma wannan sunaye da shugaban kasa fitar na ministoci ƙwararrun mutane ne masana harkokin aikin da ya ayi bincike bincika ya yi su ina matukar godiya matukar jinjina ga shugaban Muhammadu Buhari da ya zurfin tunani ya ɗauko ƙwararrun ma'aikata hmm. da kuma wanda suka san ya kamata suka san harkar aikin sai ɗauko ƙwarai da gaske na ji daɗi sosai da wanda kuma suka bauta jami'a bai manta da su bai ɗauko su saboda ƙwarewar ilimi da suka yi na matukar jinjina ƙwarai da shugaban ƙasa sannan kuma ina jira da guntun ministoci da zai naɗa ministoci goma sha biyar da tabbatar na yanki mu na yobe da borno an zaɓa mana ƙwararrun mutane wanda hazika ne ba su da wani cin hanci da rashawa a goshe su su tabbatar sun yi mana aiki ingantaccen aiki kwarai da gaske. To Malam Sunusi mun gode da ra'ayinka yanzu kuma bari mu je Taraba. Salamu alaikum. Wa alaikum salam da wa muke magana. Kuna magana da Ahmad babban yara da manya. To Ahmad baban yara da manya. <laughs> mecece ka a yau gudunmawa na wato game da wannan zaɓen eh. ya ingantar kuma ba wanda zai ce da gamsu da zaɓen ba kuma kamar yadda ya kayyada cewa shi minista shi ne minista ya cancanci haka mm. to malam ahmed baban yara da manya mun gode da ra'ayinka yanzu kuma bari mu je kaduna malami na kaduna ko kana jin mu malami na kaduna ko eh, kana jin eh ina jin to sai ka dan rage sautin rediyon ka dan ka ji mu sosai to da wa muke magana muna magana da aliyu to menene ra'ayinka malam aliyu eh dangane da wannan naɗe-naɗe da mai girma shugaban kasa ya yi mm. gaskiya ya yi sun cancanta domin ya tsaya ya zaɓi wanda suke ƙware suka san aiki saboda haka muna godiya to madalla mu ma mun gode da ra'ayinka za mu ce maka sai an jima kuma da kira daga kaduna muka kawo ƙarshen karɓar wayoyinmu a yau sai kuma guban allah kai mu za mu sake baku wata dama ku kira mu ku bayyana ra'ayinku akan wani batun na daban Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Wasanni a takaice. Za mu soma labarun wasannin ne na yau da jamhuriyar Nijar. inda 'yan wasan kwallon kwando da 'yan wasan kwallon hannu da ake ce ma volleyball za su so ma atisaye a ƙarshen makon nan da muke cike idan mai duka ya kai mu a filayen wasanni na babban birnin yamai domin shirye-shiryen kakan wasanni na bana na wasan kwallon kwando da kuma na kwallon hannu a jamhuriyar ta nijar a dai kowace shekara kamar yadda ake yi a filayen kun wasanni akan shirya wasanni daban-daban a filaye daban-daban na ƙasar na kwallon kwando a mataki na kasar kasancewa zakara na ƙasa na ƙwallon hannu da ƙwallon kwando a jamhuriyar ta Nijar. Daga nan kuma sai mu tsallaka a ƙasar Burkina Faso mai makwabtaka da jamhuriyar ta Nijar inda ƙungiyar ƙwallon kafa ta ƙasar da ake ce ma Les talon za ta gudanar da wasannin sada zumunci domin ƙara zabarar da 'yan wasanta a neman cancantar shiga wasannin ƙwallon kafa. na ƙasashen duniya da na Afirka masu zuwa kuma ƙasar ta Burkina Faso za ta gudanar da wasan farko na sada zumunci ne a ranar tara ga watan Oktoba nan da muke ciki da kasar mali yayin da za ta goga ranar goma sha biyu gare shi da kasar congo shi dai mai horar da 'yan wasan kwallon kafa na burkina faso 'yan wasa ɗaya har ishirin da hudu ne ya kira domin shiga waɗannan wasannin na da zumunci kuma sun haɗa da 'yan wasan da aka saba gani a ƙungiyar kwallon kafa ta ƙasar ta burkina faso ɗin kamar irin su charles kabore da aristide banse da kuma jonathan petroiva da bakari kone da sauransu idan muka je kuwa a ƙasar faransa haka albarkacin wasa mai zafi wanda ya hada tim din Paris Saint-Germain da ke karkashin 'yan kasar Qatar yanzu haka da kuma club din olympic de Marseille ɗaya tilon club din kasar da ya taba zama zakaran zakarun turai a shekara ta 1992 wasan da aka yi tsakanin kungiyoyin guda biyu a ranar Lahadi da ta gabata a filin wasa na Parc de Prince a birnin Paris to albarkacin wannan wasan dan wasan kwallon kafan nan na Paris Saint-Germain Ibrahimovic Ibrahimovic dan kasar Sweden ya kafa tarifin kasancewa dan wasan da ya fi zura ma kungiyar kwallon kafa kwallaye a raga inda ya sa kwallo ɗaya da goma a wasanni 137 da talatin da bakwai ya buga ma kungiyar ta Paris Saint-Germain kuma ya karkade dan wasan da da ke rike da wannan kambe wanda ke rike da ci 108 wanda ya buga ma kungiyar cewa da Pauleta dan kasar Portugal. Idan ko muka leka a wasannin kwallon zarin ruga ko kuma rugby yanzu yanzu haka ana ci gaba da kofin duniya a ƙasar Ireland inda dazu-dazun nan aka gwabza tsakanin Canada da Romania sai kuma tsibirin Fiji da ƙasar Uruguay. Amma tuni mai masaukin bakin cewa da ƙasar Ingila ta yi out a wannan gasar inda a rukuni na ɗaya Australia ce ke kan gaba da maki goma sha uku sai Fayi da Gal a matsayi ta biyu ita ma tana da maki uku sai Ingila a matsayi na uku da maki shida sai kuma tsibirin Fiji da Uruguay waɗanda kamin wasan da suka buga ɗazu ɗazun nan ba su da maki ko ɗaya daga cikin su idan ko muka leƙa duka dai a kofin duniyar na wasan zarin ruga cewa da rugby a rukuni na biyu afirka ta kudu ita ce ke kan gaba da maki goma sha ɗaya yayin da ƙasar ecos take ta biyu da maki goma japan tana da maki takwas sai kuma tsibirin samuwa na da maki hudu da kuma ƙasar amurka ba ta da maki ko ɗaya haruna mamman bako birnin kwanni sashen hausa na murya amurka daga birnin yamai a jamhuriyar nijar. To yanzu kuma sai sharhin muryar Amurka wanda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin kasar. A kwanakin baya Amurka ta kaɗi bakuncin shugaban kasar India Narendra Modi inda shugaba Barack Obama ya ce ƙasashen biyu sun ɗaukaka dangantakarsu zuwa wani mataki da alkawarin sabon ƙawance tsakaninsu. A tattaunawansu ƙasashen biyu sun taɓo batun yadda za su haɓaka kyakkyawan daga dangantakarsu ta fuskar kasuwanci cinikayya tsakanin indiya da amurka a shekara ya rubanya har sau biyar tun daga shekara ta dubu biyu zuwa fiye da dalar amurka biliyan ɗari, akwai yiwuwar cewa alkalmar za su iya cirawa sama har zuwa fiye da dalar amurka biliyan ɗari biyar a 'yan shekaru masu zuwa inji sakataren harkokin wajen amurka john kerry a bangaren tsaro amurka da india sun cimma jituwa kan wani jadawalin tsaro na shekaru goma da dabaru na sa ido a kan tekun asiya da tekun indiya da zammar kiyaye dokokin ruwaye na duniya da sasanta rigingimu a daukacin yankin a batun makamashi kuwa john kerry ya ce kasashen na kokarin haɓaka tattalin arzikinsu ta hanyar samar da makamashi ta hanyar da ba zai gubata muhalli ba ya kara da cewa amurka za ta samar da dalar amurka miliyan 30 ga kasar indiya a cikin shekaru biyar domin samar da makamashi ta hanyar da ba zai gurbata muhalli ba a fannin kiwon lafiya kasashen amurka da indiya na kokarin ɗaukar matakan kawo ƙarshen mace-macen yara a ƙasashe masu tasowa john kerry ya ce idan muka haɗa hannu za mu samar da ƙarin tsaro zaman lafiya da yalwar arziki fiye da yadda yake kafin mu haɗa hannu. sharhin muryar amurka kenan wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin ta amurka to madalla yanzu agogonmu a nan birnin washington dc yana cewa karfe biyar saura minti uku yanzu kuma ga labarai amma a takaici. To wata majiya a rundunar sojin Chadi ta ce an kashe dakarun ƙasar su goma sha a yau talata yayin wani hari da ake zargin 'yan ƙungiyar Boko Haram da kaiwa. Majiyar ta gaya manema labarai cewa har ila yau an kashe mayakan ƙungiyar su goma sha bakwai a wannan aron gama. A lokacin da suka kai harin a wani wuri da aka girke dakarun kasar a kusa da tafkin Chadi da misalin karfe hudu na safiyar yau agogon yankin. Manzo na musamman da Amurka ta nada domin yakar ayyukan ƙungiyar ISIL ya isa Bagadaza babban birnin Iraki. domin nuna goyon baya ga dakarun kawance da iraki ke jagoranta da kuma tattauna yadda za a yi galaba a kan kungiyoyin 'yan ta'adda general john allen mai ritaya ya isa birnin na bagadaza ne a yau talata inda zai gana da manyan jami'an gwamnati da na tsaron kasar tuwari layi kungiyar ta isil ta ɗauki alhakin kai wasu jerin munanan hare-hare akan headquarter da dakarun saudiya ke jagoranta a birnin adin da ke yamal a wata sanarwa da ƙungiyar ta saka a shafin intanet kungiyar tsagerin ta ce ta kai hare-haren kuna bakin wake a wurare guda hudu Da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin namu na yau sai kuma gobe Allah kai mu za ku ji abokan aikin mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Mahmud Lalo da ya taya na gabatar da shirin da Ms. Julie Gresham da ta haɗa shirin da bada umarni da injiniyan mu Suleiman Tarawali ni Maryam Dauda ke cewa ku kwana lafiya mu kuma mu ƙarasa wannan lafiya. This program has come to you from the Voice of America, Washington.